Salamu alaikum masu sauraronmu, mu da wannan lokaci. A cikin ci gaban labarinmu mai suna cikar burina na marubuciya Rukayya Ibrahim Gawata, matar Abdurrashid Zubair, wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel, tare da ni mai gabatar muku Maman al'ammi. A baya mun tsaya ne a inda Aje ta ce ba damuwa Allah ya shirya mana gaba. Ya zaɓa mana mafi alheri ta faɗa with total submission, tana jin nutsuwa da Ahmad. Tana son shi, ya haɗi ne, ya cancanci a so A haka suka yi sallama. Huwaila na nan a zaune dirshin a ƙasa, kullum sai jefa mata baƙaƙen maganganu take son ranta. Leƙawa ta yi ta hangi a jo tsaye da wani mutum duk da bata ga fuskar shi ba amma ta ƙiyasta kayan jikin shi. Ta san masu kyau ne ta cewa, wa Huwaila zo ki gani. Yi sauri. Da sauri Huwaila ta leƙa windo su leƙe suke. Daidai sa'ad da sun yi salama Ahmad ya juya kenan ita kanta kulu sai da ban ta ya faɗi. Ganin haɗuwar Ahmad bare kuma Huwaila da ta mutuwar tsaye. Kule ta saki murmushin farin ciki ta ce kin ga irin mazajen da ke da a kan hajjo? Kin san dai wannan ba sa'an Habibu ba ne. Ko mai wanke mashi mota ba zai ɗauki Habibu ba. Da haka ki ƙara tabbatar da cewa hajjo ba sa'an yaron ki bace. Kina iya fita. Sumsum Huwaila ta fice a ɗakin jiki a sanye ji take kamar an bubbuga mata gwiwa. Har bakin hanya inda Ahmad ya fakin ta raka shi. Suna rabuwa ta danna wa Kamila kira don ta kasa jira ta iso gida. Kamila na fikin ta ce Fren ya zo in gaya miki kayan nan ya yi sosai. Kamila da daɗi ya cika ta ta ce alhamdulillah har na ji nutsuwa dama ina nan hankalina yana wajenki. Addu'a nake Allah ya sa ya zo. So, Yaya dai da fatan kun fahimci juna? Hajiya ta ce sosai ma kuwa, ya ce wata mai zuwa zai turo amma ba kya ganin ya yi sauri? Wani irin wani irin sauri please ki bari ya turo kawai, ke dai ki yi ta ada Allah ya sa na gari ne, kuma Allah ya tabbatar da alheri dan namiji. Ba tukunya ba ne bare ki kwankwasa ki ji. Wani sai ku yi shekaru da shi yana ɓoye miki mugun halin shi sai bayan kun yi aure sai ya fitar. Kin ga kenan da daɗewa ba shi ne zai saka ka fahimci mutum ba, addu'a ce kawai. Waya suke har ta iso gida ta bawa Kulu labarin yadda suka yi. Kulu ta kama murna tana addu'a Allah ya tabbatar, ta ce Hajara, wannan tsatsararren mutum haka ina kika samo shi? Da gani shi nera da hutu sun zauna mishi, Allah ya sa mijinki ne. Habib ya fara murmurewa asken shi ya fito sosai in less than a month yanzu gaye yake yi sosai saboda akwai kayan gayin. Suna zaune a falo suna kallo Habib ya ce, My queen, wannan zaman namu bai yi ma'ana ba. A ce mu zauna a gida mu biyu ba aure? Ya kamata a ce by now in koma gida in ga halin da suke ciki. Shirin ya yi yawa sosai. Queen da son Habib ya kuma ratsa jikinta ta gyara zama ta ce Habibi, Tsoro nake kar ka tafi ka manta da ni, me zai hana ka ƙara zama? Zuwa wata ɗaya kafin nan, ka ƙara murmurewa kafin ka tafi gida. Habib ya ce, ba zan taɓa mantawa da ke ba, ina son ki. Queen ta ce, ya zancen aurenmu? Kina ganin it is right mu fara zancen aure yanzu? Ba na sana'ar komai kar ki manta sannan iyayenki za su yarda in aure ki level ɗin mun ba ɗaya ba. Queen tsoro na kar iyayenki su ƙi ni. Iyayena suna son duk abin da nake so. I'm sure ba za su ƙi ba. Zancen aiki kuma zan iya saka dad ya samo maka a wajen da yake aiki. Wannan ba zai zama matsala ba. A haka suka tsayar da magana, next month Habib zai je gida ita kuma ta je wajen iyayenta don gabatar da zancen Habib a gida. Ahmad yana kwance sai tunanin hajji yake yi. Bai ƙara jin santa ba sai da ya ga unguwarsu da gidansu. Ya ce a ran shi, How can I feel like this stay in this kind of environment? Ya zama dole ya ɗauke ta a wannan wajen a ɗan ƙanƙanin lokaci. Ba zai taɓa barinta ta rayu a wannan wajen ba. bayan yana da halin taimaka mata. Me amfanin kuɗin shi in har ba zai mata ba? Yana ayyana irin hutun da Yana ayyana irin hutun da zai bata. He will make sure ta manta da duk wahalar rayuwar da ta sha. Yana nan kwance yana zancen zuci akan Hachu, Kamila ta shigo da tire, ɗauke da kofi a ciki. Tun kafin ta zauna ta ce, Sweet juna ta sami miji yau a cikin farin ciki nake. I cannot wait in ga aurenta, she is happy. to da alama ma tana son shi sosai. Kasa motsi ya kamar yadda ya kasa magana, yawon bakin shi ya kafe, ji yake kamar ya saka hannu a kai ya fashe da kuka. Wane irin abu ne haka yake son ya yi da rayuwar shi? Allah ya sani yana mutuwar son Hajara if not da ya haƙura. Wani irin so suke yi wa junansu, anya auren nan nasu babu matsala a ciki kuwa? What will happen in suka san ne, Boss Ahmad and Muhammad, God help me, ya faɗa tare da Ya faɗa ba tare da ya san maganar ya fito daga makoshin shi ba. watpo Kamila ta tambaye shi. Ina baka labari it seems like you are lost somewhere. Yage ya ce, ayyuka ne suka min yawa yanzu ma ina son in huta ne, in fara ragewa a system. Why not? Ya ba shi amsa bare in je in taɓa karatu kaɗan kafin in shigo. Ka san ba zan iya bacci ba, ban kwanta a faffaɗan ka ba. I love you ta faɗa tare da kai mishi light kiss a baki ta waje. Wayo Allah na help me ya Allah. Ya furta a hankali kafin ya ci gaba da tunanin Hajju. Aisha, ban gane me kike nufi da ni ba. Ba rizin ba ne ki ce ba za ki aure ba sai yaya ki ta yi, ko ku yi a tare ki sani. Aure lokaci ne ba ki san lokacin da Allah ya yi, za ta yi nata auren ba please. Ki daina ɓata min lokaci in har kin san ba so na kike ba ki gaya min. In dai daina ɓata lokacina a banza, na gaji. Imran da ke zaune a mota yake faɗa cikin ƙosawa sosai. Ka kwantar da hankalin ka, yaya, Hajara ta sami miji insha Allahu. Ƙarshen watan nan zai turo a yi zancen aure, kuma ya nuna da wuri yake son a yi auren. Na tabbatar za a haɗa da namu ne, so chill my man. Ko kana tsoron wani abu ne it is like baka yarda da san da nake maka bane don't worry. Ka ga musiye zuciyata. Ta faɗa cikin zolaya, ta yi da mota yi ba tare da ya ce mata komai ba suka bar cikin makarantar. Duk da ya ji daɗin magana ta still bai huce ba, don gani yake yi tana ɓata mishi lokaci ne. Tsoro yake yi kar wani ya mishi ƙwace shi kanshi tsoron inda aka kawo mata Yadda ake kawo mata farmaki yake ta yi. Ba kaɗan ba, za ta zama wata babbar mace. Wani babban store suka je ya ce ya kamata ki fara siyan kayan akwati, don na gama haƙuri. Ina turawa ƙarshen wata zan yi zancen. Saka rana ko wancan ɗin ya je ko bai je ba. Na dai gaya miki ehe. Dariya ta fashe da shi, ya wani fiffike shi ala dole yana fushi. Dariya ya saka shi ma bai san me yasa ba baya iya fushi da ita. Ta ce a'a ba ruwana ka haɗa akwatinka da kanka ban san me ban san me zan zaɓa ba atlas shiga suka yi ta zaɓi kayan sakawa guda biyar da turare da kwastum. Suka wuce wajen cin abinci Imran baya gajiya da siya wa Aisha kayan ado yanzu. Yanzu haka kayan da take da shi yawa ne da su kuma ba ta wata biyu ba ta aika wa iyayenta da ƙananta kuɗi da kayan sakawa ba. Tun da Huwaila ta shiga ɗaki ta kasa zama, da na sani ne mara iyaka a zuciyarta sai ganin hoton Hajja da wannan babban mutumin take yi. Dafiya goshi dai ta ce, me ya aike ni? Da na sani, na bar su da Habib. Gashi ta kusa gama makarantarta, ta samu aiki kamar Habib ne ya samu. Gashi, da ta gama makarantarta ta samu aiki kamar Habib ne ya samu, kai cona, Allah ya isa da shawarar da ‘yar uwata ta bani. Ta kalli hannayenta, ta kalli jijiyoyin da yake yawo a hannunta sai ka ce wata ba cin abinci. Sai yaushe zan fita a wannan ƙanyen talaucin, ta faɗa cikin hawaye mai zafi. Habibun ma kanshi ban san halin da yake ciki ba yanzu. Mijin shi kanshi ya juya min baya, ga kwanciyar hankali da ya mun karanci. Sauran yaran duka babu ko ɗaya na ƙwarai da suke. Sauran yaran babu ko ɗaya na ƙwarai su da suke mazan. Macen guda ɗaya ba abin da ta iya sai rashin kunya da fitsara. Ba ta shakkar gaya kowa magana da ta ga dama. Ga kula yaranta duk sun ɗauko hanyar yin abu mai kyau. Kai Chona ta sake faɗa cikin tsananin nadama da bata taɓa yi ba a rayuwarta. She is completely rest, restless. Ahmad da Hajo soyayya suke yi sosai kullum suna manna a waya ko chat. Ta so su haɗu da Kamila sai dai abin ya ci citira duk inda ya san za su haɗu sai ya kauce. Kamila ta ce ya dai? Ya dai kamata mu haɗu da Muhammad kafin ya tura. Hajja ta ce ki haƙuri na so hakan sai dai mutum ne very committed. Har gida zan kawo shi don su fara zumunci da Ahmad ɗinki tun kafin auren. Kamila ta ce ya kamata dai ko hoton shi sai ki kawo min in gani. A haka suka tsaya suna ta da daddare ta ce send me your picture please. Ba tare da ya tambaya bai tura mata immediately. Ya tuna ƙila Kamila za ta gani ya saurin deleting. Ta ce why did you delete? Ƙawata zan nuna wa fa. Am alhamdulillah Allah ya so ni. Ya faɗa, ya rubuta mata. Ban yi kyau a hoton ba, ki bari gobe in turo miki wani. Oke ta bashi amsa ba tare da ta kawo wani abu a ranta ba. Ta ce baka taɓa gaya min something about kana da aure ko baka da shi ba. Ya jima sosai yana tunanin ya gaya mata yana da mata ko ya ce bai da shi. Hello? Ta kuma turo mishi. Da sauri ya fara tafin ina da matata da yara uku. You never tell me about them why? You never ask me, yanzu da kika tambaya, ai na gaya miki. Ya rubuta mata reply, hmm, zan iya zama da kishiya hop, ba ta dai da matsala. Ba ta da shi ko kaɗan za ku zauna lafiya after all, ba gida ɗaya za ku zauna ba. Matar tana ina ne, hadda ta tambaya jikinta a sanye, tun yana da mata. A Kaduna suke zama, sai dai sukan kawo min visit time to time, ya yi mata ƙarya don ya ɓatar da ita kar ta yi tunanin wani abin. Oke, Allah ya haɗa kanmu, ya baka ikon yin adalci a tsakaninmu. Amin ya Allah, ya rubuta jikin shi babu ƙwari ko ba kya son auren mai mata, ya tambaye ta, tunda ina son ka ko mata uku gare ka, zan aure ka kowa da halinta za ta zauna. Bahaushe ya ce iya ruwa fidda kai, good, that must... Good, ya yi kyau ashe kin gane Allah dai ya tabbatar mana da alheri. Suna yi salama ta danna wa Kamila kira tana kwance a cinyar mijinta rike da remote suna hira jifa-jifa. Shi kuma yana rike da waya wayan ta ringin. Bata kalli sunan ba ta fikin dan ringin ton ɗin Hajja daban ne. Waƙa ne na aminci. Gaisawa suka yi sama-sama Hajar ta ce friend Muhammad yana Muhammad fa yana da mata. Kina ganin zan iya auren mai mata? Wallahi ba na son tajin hankali sam a rayuwata. Duk da ya ce ba gida ɗaya za mu zauna ba, amma duk da haka ina tsoro. Harkar kishin nan kar a je a kassara ni. Ina lallaɓa rayuwata. Kamila kanta maganar ya buge ta don kishi ne da ita ba kaɗan ba. She fails for her friend sai dai hakan ba zai sa ta karyar mata da zuciya ba. As a friend dole ta ƙarfafa mata gwiwa. Dorewa ta ce to sai me don yana da mata. Wanda ya iya allansa ya wanke, kar ma ki bari zancen matar shi ya dame ki. Gidan kowa daban sai me, sai ku shekara ma gina ba ku haɗu ba kin ga ko da yaushe ki dinga saka wa kanki cewa ke kaɗai ce a wajen shi. Kar ki saka kishiya a ranki ko kaɗan. Da hakan sai ki zama sai ki sama wa kanki lafiya. Ta yi ta farfaɗa wa ƙawarta, ta yi ta dai ƙarfafa wa ƙawarta gwiwa. Ta ji ta gamsu 100% musamman inda take mugun son Muhammad. Ita kanta ta san ba za ta iya rabuwa da shi ba in any condition. Da taimakon shawarwarin Kamila ta manta da wani zancen kishiya. Muhammad yana kyautatawa Hajja sosai, yana yawan yi mata siyayya kuma yana bata kuɗi sosai. Duk da tana nuna ba ta so duk lokacin da ya ba ta shi kuwa, ya yi haka ne don ya taimaka mata tunda ba wadata ne da su ba. Ya san za ta yi abin arziki da kuɗin kamar kayan ɗaki da sauransu. Har ciki ya shiga ya gaishe da kulu ko a jikin shi bai nuna ƙasƙanci ko wani ƙyama ba. har abinci ya ci ya ajiye ma kulu dubu hamsin da zai fita matan gida kuma ya ba wa hajji dubu goma ta raba musu ba ƙaramin murna suka yi ba sun saka wa hajji albarka sosai huwaila ku ko fitowa ta kasa yi ta dai amshe kuɗinta ta yi godiya sai mamakin rayuwa take yi yaushe yaushe kulu ke fafutukar neman abin da za su ci gashi yanzu ta fi ƙarfin duk waɗannan Guntun hawaye ne ya zubo mata da bayan hannu ta share ta ci gaba da yanka alayyahun da take. Yarta da ke gefe ta ce, Ikon Allah mama, kar dai har yanzu ba ki sadu da bakin san ai yanzu maman Maryam ta miki bintin kau. Ki taimaki kanki ki daina kishi da ita, don wannan hasada ce kin wa kanki wallahi da yaya Habibu ne da ita, da shi ne ya ci riba ba ita ba. Kin ga wannan za ta aura kuwa? Kin ga wanda za ta aura kuwa? Hmm, kamar shi ya kan shi. Huwaila ta saki baki tana kallon yarinya ta ce yanzu Hannatu Ni kike gaya wannan maganar? Kamar kina magana da sa'arki? Na gode kin kyauta. Mama, yanzu me na ce daga faɗan gaskiya? Allah ya baki hakuri. Ta tashi ta fice tare da buga labulan ɗakin Huwaila ta ce, Na shiga uku ni Huwaila. A ce yara bakwai duk babu guda ɗaya na kirki? iyo Allah na. Ahmad ya je gida da zancen zai ƙara aure, baban shi ne ya so ya ki amincewa, don yana tunanin amincin da ke tsakanin shi da mahaifin Kamila. Mahaifiyar ta ce, Alhaji, tun da ka san yadda aka yi auren shi, bai kamata ka hana shi wani auren ba, tun da ba mu san dalilin son yin auren ba. Har ga Allah, ka san Ahmad ya yi mana biyayya tun da suka yi auren nan, ba a taɓa musu shari'a ba, sannan Kamila ba ta taɓa kawo ƙarar shi ba. Kana ganin yarinyar nan ka san yana kokarin lura da ita a lokaci. Kaɗan ta murje ta yi ƙiba kamar ba ita ba, waye zai yi tunanin yarinyar nan za ta yi jiki. Alhaji ya ce haka ne hajiya na yarda da zancen ki amma ni yarinyar tausayi take bani. San ba ta da hayaniya ga son mutane. Duk da ina tunanin mahaifinta amma na san ba zai hana ba tunda shi ma mata biyu gare shi. Haka ne Alhaji yarinyar ba ta da matsala sam haka shi ma Ahmad yake. Wa ya taɓa tunanin zai ka wannan shekarun bai yi aure ba. Gaskiya ka kyale min yaro ya yi auren shi. Ka taya shi da addu'a Allah ya sa ya auro na gari kuma Allah ya bashi ikon yin adalci a tsakaninsu. Amin ya Allah, Alhaji ya faɗa jikin shi a sanye. Rana guda Hajja da Aisha suka tsayar don masoyansu su zo tambaya. Don haka Malam Kabiru ya nemo manyan dattijai makusantan shi don karɓar gaisuwa. Ranar da za su zo tun safe Kamila ta tashi ta fara da girki masu zuwa. Girki masu zuwa, abincin kala biyu ta da snacks ta haɗo da drinks masu yawa tablet ɗin daga gidanta ta zo da shi. Iyayen Imran ne suka fara zuwa a cikin babbar motar su huɗu. Falon kula aka gyara da kyau aka sauke su. Akwai kofa a gaban gidan ba sai an shiga ta tsakar gida ba don haka suna zuwa aka shiga da su kan kafet ɗin ɗakin. Aka shimfiɗa katon da duma mai shegen kyau da taushi. da Kamila ta taho da shi last zuwa Umar. Ahmad ne ya zo mata da shi special mutane kawai ake shimfiɗawa. Sun gaisa a mutunci bayan haka suka gabatar da abin da ya kawo su akan neman nema wa ɗansa auren Aisha ba wani ja aka amince a mutunce suka yi suka gama akan an bashi. Ƙanin baban Imran da aka taho da shi ya nisa ya yi godiya kafin ya ce muna neman alfarma in har babu matsala don Allah muna son a yi bikin nan da wuri. ba sai an ja lokaci ba, ko da nan da wata biyu ne. Shiru Malam Kabiru ya yi na ɗan wani lokaci kafin ya soke numfashi ya ce gaskiya mamanta ba ta shirya aure yanzu ba. Tunawa ya cewa ya yi kwaɓa ya saurin gyarawa ya ce ina nufin ni a nawa fannin ba matsala zan iya yin iya ƙarfina mahaifiyarta ce ba ta shirya ba. Marmashi wanda ya nemi alfarma yi kafin ya ce kar ka damu. Kar ka damu kanka yarinya muke so ba kayan ɗaki ba duk abin da ya samu a kawo mata. Da za ku yarda cewa zan yi ko babu komai a kawo ta kawai mu za mu yi. Baki Malam Kabiru ya washe kamar gonar auduga ya ce yanzu dai za mu yi shawara sai mu nemi ku ko a waya ne. Sadaki suka ce za su bayar tun da ba sa kusa in ya so. A ƙarasa magana a waya hakan aka yi. Take suka fita da kuɗi dubu ɗari suka mika. Sun ci abinci sosai kasancewar dukansu ‘yan boko ne suka saki jiki. Bayan kamar awa guda da tafiyarsu, iyayensu Ahmad suka zo su ma sun yi komai cikin mutunci da mutuntaka. Kamar haɗin baki, aure suke nema su ma a yi da wani. Makocin Sa'adjo, Malam Audu ya ce yanzu maneman auren ƙanwarta suka bar nan, su ma abin da suke so kenan don haka za mu yi shawara sai mu nemo ku a waya mu gaya muku. Sun ji daɗin karamcin da aka musu zancen sadaki aka yi suka tambaya nawa za a kawo. Malam Kabir ya ce ko nawa Allah ya hore ku kawo Allah ya saka musu albarka. 200k suka ajiye Malam Kabiru. Malam Kabiru ya ban mamaki zare dubu ɗari ya ban mamaki zare dubu ɗari ya mayar musu da sauran ya ce abinda muka karɓa na ƙanwarta kenan. Ita ma bari mu karɓa kan kawai. Iyayen Ahmad sun so su takura